duk dan fim cikakken dan fim zaka je ka isko shi yana da kamfani a kamfanin da aka yani yana da iyayen gida so idan baka da wa'annan iyayen gidan kana ruwa majority wasu sukan gudu daga gidan iyayensu ne su ce za su zo su yi fim saboda wannan sha'awar ta fim to sai su zo su fada kuma hannun mutane marasa kyau to anan lalacewa take fitowa sunana hafsat shehu kamar yadda kuka sani a masana'antar kaniwood tsohuwar jihar masari an haife ni a nan garin kano na girma a kano na yi makaranta a kano na yi um, government secondary school um, shekara mashallah to daga nan kuma ina ga makaranta 2003 na fara fim <laughs> ba abin da zan ce sai alhamdulillahi fim ya bani a lot of abubuwa da yawa da zan ce alhamdulillahi da su eh to alhamdulillah ni na ce ma mahaifina ina son na fim kin san komai fahimta ne so mahaifina sai ya ce ya ake yin fim din na ci mai ali nuhu zai nema so babana ya sa aka kira mai ali ya ce masa ni ce na ce na ke son na fim fatabarikar rahman ali ya rike ni kaman kanwashi ta ciki uwa ɗaya uba ɗaya ta kai in zan je location zai ba da mota a ɗauko ni zai ba da kuɗin abinci na so fkd ta bani kula da siri in bi da fatan alkhairi wallahi ba zan ce ba ba zan ce ba saboda kin san in kana da kamfani a masana'antar fim to kana da daraja kana da daraja babba so mu mun yi fim cikin daraja cikin mutunci ba kuma wanda zai kalle kai gaya ma wata magana mara daɗi ba na jin ina da wani abu da zan iya tunawa da aka min a masana'antar kaniwood da har yanzu nake bibiyar shi yake min ciwo babu shi um, kamshi <laughs> daga kamshi da ni da abba ruda da safiya musa abba el mustapha sari da safiya musa sannan sai na zo na yi zabbari ni da ahmed allah ya ji kanshi da rahma da adam e zango a wallahi ba zan iya tuna ko fim na ba nawa ne a duniya amma dai na san ba su da yawa <laughs> zabari of course <laughs> ina son zabari ina son jarida zabari zabari zabari zabari zabari <laughs> zabari yana da tarihi da yawa tare da ni da ahmed um, sin din da ahmed ya zo daga ya dawo daga makaranta ni ma kamar zan yi tafiya ne ne ko na da daga makaranta muka yi exchanging phones so i love that scene in na tuna shi har yanzu ina kallon abin ana sassakawa um, tiktok in na gani ina jin daɗi sai in yi dariya yeah. ke sace min zuciya <laughs> <laughs> wallahi ba zan ce ba ba zan ce ba saboda akwai wata abota da ko ban san yadda zan kira miki abin ba kawai we end up getting married cause it's all about understanding right ya gane ni na gane shi ya gane halina subhanallah ya kai limit inda da idan an ce ma ahmed hafsat ta yi kaza zai ce karya ne kuma karya ne wallahi idan ka ce min ahmed ya yi kaza na san inda ya dosa ko kallon kai na yi yani ko kallo na ya yi na san me yake nufi babu babu <laughs> mutane da yawa suna min wannan tambayar a social media lokaci lokaci maybe in ina da rabo a ciki wata rana za ki iya gani a lot mutane da yawa suna mun kawai dai lokaci mu mun yi fim a cikin daraja da mutunci amma abinda nake son mutane su fahimta guda ɗaya masu kallo tunda dai ɗan fim ya zama dole dankali ne ce kushi dole za ka kalle shi dole za ka kushe shi ha so yan fim kusa in ce kashi biyu ne akwai yan fim din da ba yan fim ba ne ba kama a ce masu sin ɗaya sin biyu misali kenan duk dan fim cikakken dan fim zaka je ka isko shi yana da kamfani a kamfanin da aka yana da iyayen gida so idan ba ka da wa'annan iyayen gidan kana ruwa majority wasu sukan gudu daga gidan iyayensu ne su ce za su zo su yi fim saboda wannan sha'awar ta fim ha to sai su zo su fada kuma hannun mutane marasa kyau to a nan lalacewar take fitowa kuma tsakanin dan fim da dan cikin gida kowanne akwai gurɓatacce amma na dan fim subhanallah ya fi fitowa fili saboda shine komai yake a idan mutane ha to a nan dai sai in ce duk abin da za ka yi ka bari daga kai sai allah daga kai sai Allah amma ba inda daga na cikin gidan daga na fim din ba inda babu gurɓatacce sai dai in ka gani ka ce Allah ya shirya za ka ji ko auren yar fim aka zo za ka ji an ce bai yar fim ce ba. kuma yar fim din nan tana da daraja fatbarakar rahman iyayenta sun mata tarbiyya ingantacciya ta je makaranta ta san arabiya ta san boko ta san daidai ta san wanda ba daidai ba sai dai ba wanda baya kuskure na wani ne ya danni na wani to na dan fim ya danni kowa saboda shi ne a idan duniya mashallah ina kasuwanci ina sai da shaddoji ina sai da duk wani abu dai ina sai da kayan mata kayan maza amma na fi sai da kayan maza burina ina son na yi aure ingantaccen aure ina son na haihu <laughs> mashallah kenan <laughs> shi duk ɗan fim yana da alfarma kala-kala mashallah um, har gobe hajjibi ina cin nas gani kama a ce alfarma alfarma ina cin alfarma fim har gobe hajjibi ba ni da abin da zan ce wa fim sai alhamdulillahi kuma da bazarta ke rawa har gobe hajjibi um, <laughs> ban yawa waka da voice din waka amma ana ca zabbari na